من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المسلمين muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai mai iko da kudura da irada wanda ya tsawaita rayuwarmu ya ba mu lafiya ya sake haɗa mu a wannan waje mai albarka yau laraba ranar karanta wannan littafi hikbatun min tarih na sheikh Usman ibn Muhammad Al-Hamis a yau muna a uku ko ga watan uku bi ma'ana ga watan rabi'ul awwal na shekara ta 1439 hijiriya wanda ta yi daidai da 22 ga watan 11 na shekara ta 2017 miladiya za mu karanta hujja ta tara ta goma kai al-mabhasul ashir bincike na goma cikin hujjojin da 'yan shi'a suke kafa hujja da su na ganin cewa su suka sa sayidina ali ya fi cancanta ya zamanto khalifa kai tsaye bayan mutuwar manzo Allah sallallahu sama da sayidina abubakar da umar da usman hujjojin sun ta kawo waɗansu hadisan ba su da asali waɗansu hadisan ba su da abunan inganci waɗansu kuma suna da inganci amma sun ba su wata fassara wanda ba haka hadisan suke nuni ba waɗansu kuma rabin hadisin ingantacce ne sai su yi ƙari kuma wanda kuma daga nasu ne duk mun yi bayanin su yau ne hadisi na goma akwai hadisul inzari hadisin gargadi gargadi yau dari ranan addar yau muddar wato kalu suna cewa su dan shi'a قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مشيرا manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wai wata rana ya ce ya faɗi wannan magana yana nuni ga sayyidina Ali haka da yatsansa yace inna hadha lallai wannan wannan yana nuna Ali akhi dan uwana ne wa wasiyyi kuma abu wasiya ta ce wa khalifati kuma khalifa na ne min ba'adi bayan na mutu fasma'u lahu ku ji ku zamanto masu ji a gare shi wa ati'u masu biyayya da nadabi a gare shi to dan Allah da wannan hadisi ya tabbata shi kadai da me yana kawo wadancan tunda ya ya ce khalifati khalifa na ba min ba'adi da wannan fa ya isa aiki to tunda muka fara kawo hujjoji na babu inda annabi yace khalifati sai nan din in ma ya tabbatan kenan bari ma mu ji matsayin hadisi da duk wannan ya tabbata da ba zagaye zagaye domin nafsin khalifati din ya zo waja'a fil hadith ya zo a cikin hadisi wai annahum kanu arba'ina lokacin da manzo Allah ya faɗi wannan hadisin waɗanda suke wannan wajen mutum arba'in ne min bani Abdul Muttalib daga ƴaƴan Abdul Muttalib abinda suke cewa ce ku ƴan shi'a wal jawabu to ga amsa game da wannan هذا الحديث وانا حديث دي معلول إلا تتشين هنا دي إلا سندا ومتنا sanadinsa da mataninsa gaba ɗaya sanadi shine mazajen da jerin mazajen can na mazajen da suka ruwaito hadisi matanin kuma shine gundarin magana duka suna da illa amma sanad bari mu fara da sanadin mu gano illar da ke ciki fihi a cikin mazajen da suka ruwaito wannan hadisin akwai abdul ghaffar ibn al-qasim abu maryam al-kufi eh, akwai abdulgafar ɗan kasim yana da lakabi abu maryam al-kufi mutumin kufa me malamai suka yi suka yi bayani game da wannan mutumin kala ibnu kathir ibnu kathir wannan babban hamshakin malamin nan na tafsiri kuma yana da littafi al-bidayatu wan nihaya yace tafarrada bihi abu maryam al-kufi a bakin abu maryam al-kufi kai aka taba jin wannan hadisi shi kadai ya kadai shi dashi duba can footnote inda abu ibnu kafir ya faɗa al-bidaya haya. nihaya in kaje mujalladi na uku shafi na 38 shi kuma ibnu al-madini yace kana yaba'ul al-hadith wannan mutumin ya kasance yana fabriketin, yana ƙirƙiro hadisai na ƙarya an san shi da wannan wa abu hatim wan nasa'i shi kuma abu hatim da imamun nasa'i yace matrukul hadith wannan mai yashashiyar magana ce duk hadisansa mai yasassu ne ba in ya faɗa ba a ɗauka ya faɗa a cikin mizanul i'tidal shi ma wani littafi ne wanda yake bincike kan mazaje da suke ruwaito hadisi ai compiling din sunayen duk wani waɗanda suke ruwaito hadisi an rubuta a ciki kamar dictionary sannan kowanne an yi screening nasa an faɗi matsayinsa da illolinsa in mai illa ne da kuma nagartarsa in mai nagarta ne duba mizanul itidal mujalladi na biyu shafi na takwas. wa amma matnuhu ta bangaren matanin hadisin kuwa fa zahirul matani munkarun zahirin wannan matanin wannan magana ita ma munkar an kita yatacciyar magana ce kyamanmiyar magana ne abun kyama ne an ki an yi rejection ɗinta li umur bisa hujjoji kamar haka su banu abdul muttalib din nan fi tilkal fatarat ba an ci a can mutum arba'in bane daga yan banu abdulmutalif to bari mu ji ƴaƴan abdulmutalif din nan mahaifin waye kenan a kakan manzo Allah ko babban shi kakan shi to ƴaƴan shi fi tilkal fatarati a wannan lokacin lam yablagu arba'ina rajula ba su kai ma arba'in ba kaga ƙarya kenan kaga daga nan ma an fa domin an ce su arba'in ne daga 'ya'yan abdul muttalib a lokacin ba su kai arba'in ba wa hada adaduhum ga ba yawan su abdul muttalib na farko akwai abu talib ɗaya kenan akwai abu lahab akwai al-ghaida biyu uku kenan akwai kusam nawa biyar hudu ko akwai hajlu biyar akwai almaku almiqwam shida akwai birar bakwai al'abbas takwas sai hamza sai bina hamza tara sai abdul ka'abati bawan ka'aba kusan lokacin jahiliya ba da abdullahi yawa ko a ce abdul ilahi ko a ce abdul ka'abati sai na sha ɗaya ko az-zubair sai abdullah sai na sha uku al-hari kaga ƴaƴan shi kenan a wannan lokacin Wallabi na su sha uku ne Wallabi adraka min haula ibisatan nabi sallallahu alaihi wasallam arba'atun faqat waɗanda suka riski manzancin manzan Allah suka yi lastin har suka riski zamanin da aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam arba'atu mutum hudu ne fata kawai su ne hamza babba manzon Allah da al-abbas da kuma abu talib da abu lahab ina fata an gane ko hamza shi ya musulunta shi aka kashe a uhudu ko abbas ma ya ya musulunta abu talib fa abu talib musulunta ba abu lahabin fa ya narin za ta lahabin kenan shi kan ma amma alƙawarin wuta ba tun a duniya dukkan waɗannan babbanin manzo Allah ne fa haula arba'atu faqad waɗannan su ne Allah ya tsawaita rayuwansu har suka riski zamanin da aka aiko manzo Allah da annabci amma waɗancan sun mutu ma kafin ma a aiko manzo Allah da annabci a hudu ma biyu suka musulunta biyu suka yi karɓar musulunci to waɗannan bari mu kirgo ƴaƴan waɗannan hudun bari mu fara da hamza fa hamza su shi hamza wa amma zurriyatuhum ko zurriyan waɗannan din mu fara da hamza kana lahu zurriyatun sigharun yana da yara ƙanana ne yaran shi a lokacin lam yu'tibu basu ma basu ma ba basu dade a raye ba shi kenan al-abbas sai abbas shi kuma akbaru auladihi babban ƴaƴansa gaba ɗaya wuli da ba'dal bi'isati an haife shi ne bayan an aiko manzo Allah da annabci bi khamsi sanawa da shekara biyar aka haife shi sai kuma abu talib walahu arba'atu auladin ya'ya hudu ne da shi kashal asgharuhum mafi karancin mafi kankantar shine aliyu thumma talibun sai talib wa aqil wa sai abu lahab wa lahu thalathatu auladin shi kuma yaya uku ne da shi akwai utuba akwai utaiba akwai mu'attib duka sai al-ghaidab shi la aqiba lahu bai ma da yaya bai bar da ba shi kuma kusan mata sagira ya mutu tun yana yaro hajlu lahu waladun yuqalu lahu murra shi hajlu yana da yaro sunan shi murrat al kuma ko muqawwim lam yu'aqqib dhukura shi bai bar bai haifi maza ba sai zirar lam yu'aqqib bai bar yaya ba abdul ka'aba ma lam yu'aqqib eh lam bai bar ƴaƴa bayan shi ba az-zubair shi kuma zubair lahu waladun shine abdullah abdullah bin zubair ko muna faɗan shi walam yu'tib shi ma bai bar wani abu bayan wannan ba sai al-harith shi kuma lahu sab'atu auladin yana da ƴaƴa bakwai akwai abu rabi'a akwai naufal abdushams abdullahi umayya ubaida ina fata an gane ko fa aina arba'un sai kada suka ina arba'in ne da wai za su ce wai ya'ya arba'in a gaban su manzo Allah ya furta wannan kalma sai mu je hujja na farko kenan da ya nuna wannan matanin hadisin ma bai bai ma inganta ba hujja ta biyu qauluhu fadin da manzo Allah ta sallama yace fa ayyukum yu'aziruni ala amri hada duk wanda ya ya goyi bayana ya taimaka mun ya karfafe ni yayi supporting dina akan wannan al'amari na na manzanci in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa yakunu akhi ya zama dan uwana wa wasi fikum kuma ya zama to wanda nayi wasiya a gare shi a cikin ku la yumkinu an yasdura min annabi wannan magana bai ma dace a ce ta fito daga bakin manzon Allah ba fa inna mujarradan ijabati lishahadati domin da ka karbi da ka furta kalmar shahada kawai ka zo gaban manzon Allah ka yi imani ka karbi kalmar shahada shikenan la tujibul khilafa baya nuna ka zamanto Khalifa dole ka zamanto khalifa wa qad ajabahu kathirun idan sayyidina ali da ya zo gaban manzon Allah ya furta kalmar la ilaha illallah ta ya musulunta ya karɓi musulunci to don ka furta kalmar la ilaha illallah ka karɓi musulunci baya nuna ka zama to khalifa in ba haka ba ai sahabai da yawa sun furta sun zo sun furta kalmar shahada a gaban manzon Allah sun karɓi musulunci da ya sa su ba su zama to khalifa ba sai kalmar shahadar sayyidina Ali ne ita ce kawai da ya furta ta sai ya zama to khalifa kamar da shi khalifa kawai sauran da suka furta fa حمزة و جعفر شي حمزة سيدنا حمزة ده جعفر ده أبيد بن الحارث جدا سأجاب النبي صلى الله عليه وسلم سأنسى كرا من ذو الله كما عند الله تشكين سورة الأنفال يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم فألموا أن الله يقول بين المرء وقلبي وأنه إليه تحشرون سأنسى wa nasaru din kuma sun taimaka wa addini sayyidina hamza saboda ma ya ki ma eh, annabi ya sa mai laqabi da asadullah zaki su ja'far su ne farko wanda suka yi hijira zuwa eh, habasha nan su ne shine yayi magana da sarkin nan najashi ja'far bin abi talib da su ubaida to su lokacin da suka amsa masiran manzan Allah suka musulunta suka taimaka wa addini sun taimaka wa addini ma aksara min Ali sama da ma Sayyidina Ali saboda lokacin da waɗannan suka musulunta Sayyidina Ali bai wuce dan shekara takwas ba dan shekara takwas bai ma balaga ba to nuna mu wani contribution ne a dan wannan shekarun da za a ce har ya ninka da waɗancan sahaban da ya cancanta ya zama to khalifa domin aliyun umruhu fi zalika alwaqti thamaniyatun aw asharu sanawat shekarun sayidina ali a wannan lokacin ma shekara takwas ne zuwa ma goma yan shi dan aikin cikin gida ne aike da makamantan haka za ka sai eh, idan ana yaƙe-yaƙen da su na hamdu suka yi barada suka abin nan nan da hijiran da su ja'afar bin abi talib suka yi zuwa ina zuwa ethiopia har ya je confronting najashi yana masa magana ya manzon Allah zai ce mu zo wajen sarkin da baya bari a zalunci wani kuma ka ce wai a kore mu a daure mu to sai jikin najashi ya san yace to me annabin naku ya zo da shi ya fara karanta masa suratu maryam hijiran nan da suka yi bayan sun zauna nan shekara da suka koma madina sai na ali duk a lokaci yana dan shekara takwas zuwa goma to in ma taimakawa ne a wannan lokaci waɗannan sun sun fi playing role qawluhum li abi talib wai wai wai sun ce wa abu talib abu talib mahaifin waye Sai na ali wai amaraka an tasma Ali ibnika manzo Allah ya umurce ka ka zamanto mai ji ga danka, wa tuti'a ka zamanto mai biyayya da ladabi ga danka. wai annabi ya gama abu talib haka mahaifin waye sayyidina ali wai ya kira sayyidina ali ce ka zamanto mai ji ga umurnin ɗanka mai biyayya da ladabi ga ɗanka wannan maganan da suna suke cewa su ɗan shi a cewa manzo Allah ya faɗa abu talib wannan maganar batilun wannan ƙarya ne bai da asali لأن أبا طالب رفض أن يطيع الأصلع a manzon Allah eh, shi Abu Talib ai ya tsiya bi asalin manzon Allah ma da aka aiko shi zuwa ga duniyar shi Abu Talib ya tsiya imani da shi ya tsiya biyayya ga manzon Allah ya tsiya yadda da shi ta ya za a ko manzon Allah ce to yayi biyayya ga dan shi na da asali wanda za ka bi a ce ka bar shi ka bire shi hmm? Abu Talib kun san bai musu musulmi ba yace wa huwa annabiyyu domin annabi shine asali da Allah ya umurce mu masa da'a kul atiiu Allah wa atiiu rasul fa kaifa yutiiu al-far'a ya za a yi abi kuma reshe a kima asali tushe biyayya a cewa a yi wa reshe wa huwa aliyun alhali shine ali wa yu'ayyaru bihi har ma a rika abun nan aibanta shi da shi hadihi taqriban mana yace in conclusion dai wannan a takaicen takaicewa su ne ahammul adillati su ne dalilai mafiya muhimmanci allati yastadilluna biha wanda yan shi'a suke kafa hujja da su ala imamati aliyin radiyallahu anhu qabla abi bakar wa umar su ne mafi muhimmancin dalilan da suke kafa hujja da su na ganin cancantan sayidina Ali ya to khalifa kafin sayidina Abubakar da ma Umar mana ce wala Allah hunaka adillatun ukhra takan yi akwai waɗansu dalilan can banda waɗannan goma da na kawo arabtu an haya ce to takan yi akwai su din amma na kau da kai gabanin su kawai li'annaha la tadullu ala al-matlub domin ba sa nuni maga abin da ake so ba su da hujja a ciki alal aqalli min wajhati nazari tace alal aqalli dai a gani na bari mu maimaita waɗannan daga mu kira dalilan don ku riƙe su akwai limamin abuja national mosque wannan dr wane ne ibrahim matsari abin nan gaba kamantar eh shi ma na ji wata yayin lacca inda yake fifita sai yana kafa hujja da waɗannan ɗin abun mamaki waɗannan hadisan waɗanda muka musu raddin nan duk wani ɗan shi'a idan zai fito maka da wani hujja mai ƙarfi da yake ji da shi wai na ganin sayidina ali kawai ya fi sauran bai wuce waɗannan hadisan goma ba na eh ya ya kawo shi Allah Allah da ikon shi an turo mun abin nan to dama mun taɓa wani conference mun taɓa an taɓa yin wani conference a nan ba ban halatta ba ya nuna kwata-kwata 'yan shi'a ba sa zagin annaba ba sa zagin sahaba ya yi dinashi aka masa raddi a wannan lokacin sosai su abdulrazak professor na ji ya zama professor ko da yake da su abdulrazak haka shi ne mu ne dai da shekara daya nake ji a madina to ya zama professor yanzu ina ji kamar yadda professor arsalan na zaria majority na ba shi ku ya samu profession kaga in ka daɗe a jami'a wannan abin mai sai da jin sun taɓa masa raddi kan wannan yana jinai to wannan ma Dr. Mansur na Sokoto ne ya turo mu to eh, ina so ku rike su hujjojin dukkan su guda goma ne kun na farko hadisin gadir kun tuna shi hadisin kaftin nan da manzo Allah yake koma Madina yayi kamfin yake yake yake cewa abun nan na man kuntu maulahu fa aliyu maulahu ku duba page 208 سوى شنو المبحث الأول المبحث الأول 200 and ku gani a nan ka a can yawa shi ne na kai hadisin tafkin nan hadisul gadir ko kun tuna sababin shi dai kun tuna sababin da manzo Allah ya faɗa ne lokacin da ya tura su Khalid bin Walid yaki a Yaman ya tura sayyidina Ali ya je ya karbo ganima a ganima da aka tara yace kar kowa ya taba komai sayyidina ali da ya je ya hana sai abin nan ya ya dauki wata baiwa guda ɗaya ya zabi da ita ya ne shine suka ji haushi suka abin nan suke ta magana manzo Allah bayan an gama aikin haji a hanyar Madina ya musu lecture don ya cire wannan abun a zuciyarsu to wannan shine hadithul ghadir man kuntu maulahu fa aliyun maulahu kawai wannan shine hujjar sa na farko mai karfi da suke takama da shi na biyu hadithul kisa'i hadisin nan da manzo Allah ya kama ya fi kato to yace sayyidina ali da Hassan da Husaini da Fatima su shiga ciki ya nuna cewa innama yuridu Allah li yudhiba ankum ahla eh, rijis ash-shaytan ko muka nuna ba su hudun bane kawai ba sayyidina Ali bane da Annabi da Fatima da Hassan da Husain ba su bane kawai ahlul bait wannan a hadisin da ya shigo da su amma aya ta shigo da matan manzo Allah ya nisa an nisa'an nabila sunna ka ahadin minan nisa in ittaqaytunna wannan hadisin sai abu na uku alwilaya ayatul wilaya إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون wanda suke ba da zakka suna ruku'i suna cikin ruku'i suka ba da zakka da sayyidina ali ake wai a lokacin da ayan ta sauka shi da yana cikin sallah yana ruku'i ya ji mai bara yana neman zakka eh kawai sai ya cire ya bashi yana cikin ruku'i haka ya bashi shine ayan take allazina yuqimuna salata wa yu'tuna zakata wa hum raki'una suna cikin ruku'i muka ce da wannan wata falala ce da ba mai bada zakkan shi sai ya kabarta sallah eh sai sai in zakan kusa da ni sai na tabbata ina rukudi yawa wanda zan ba su din mu haɗu a masallaci zan ba ku zakka amma in kun danni ina cikin ruku'i zan ba ku ta ko da ki shi sai idina ali ma anan bai ma sanar zai ba da zakkan ba yana cikin ruku'i ko ya ji wani yana neman zakka sai ya cire zobe ya bashi aya ta sauka muka ce da irin wannan ayan abun ya tabbata inda gaske kuma aya ta yaba masa da ba mai ba da zakkan shi sai ya tabbata yana cikin ruku'i ni kuma in zan karbi zakkan in nazo he tsaya a kanka kana sallar sai he ka ganni kai a tsaye ba ni zakka na zo karban zakka sai kuma he ka bari he kai ruku'i ka sunkuya sai ka ciro envelope din haka sai ka bani in masara ce ya ka kawo buhun kusa da zai ta ruku ya ka bani to wannan ita ce ayatul wilaya wai ai Allah yana nufin shugabanci muka ce alwilayatu kalmar wilaya dinnan tana da ma'ana wajen goma sha bakwai ma'anoni daban-daban goma sha bakwai ta ya za a yi su tsallake sauran su ɗauki na shugabanci kawai sai hadisul Manzila kun tuna hadisul manzila ko lokacin da aka je tabuka yakin tabuka manzo Allah ce sayyidina ali ya zauna a gida ya kula masa da harkokin iyalai da gida sai sayyidina ali ya dawo ana surutu sai kowa ya tafi yaki sai shi tsamo tsamo cikin ƙananan yara da mata abu ya ƙona masa rai ya fita ya bi manzo Allah har wajen Madina zai je yaki sai ce ya rasulullahi ni an bani cikin mata da yara kowa ya tafi yaki yace ala turidu an takuna minni bi manzilati haruna wa musa shin ba ka zo ka zamanto mun tamkar yadda haruna ya zamanto wa annabi musa to suka ce ai kawai wannan ya nuna shine khalifa kawai randa babu shi kawai sai randa ba annabi sai shi kawai shine hadisul manzilati sai al-mabasul khamis nabi ayatu dhawil qurba ذلك الذي يبشر الله به قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزيد له فيها حسنى إن الله سكتي وأن آية إتما ذوي القربى سيدنا علي تكي sai hujjansu na na shida hadisu takalai ne ko zan bar muku waɗansu abubuwa masu nauyi a bayana in na mutu ce littafin Allah da iyalaina littafin Allah da iyalaina ta shi ma mun ji yadda raddi ya zo a kan shi sai hujja ta bakwai aliyun minni wa ana min aliyin ni daga aliyu ne shi ma aliyu daga gare ni ne mun ji shi ma raddin da aka masa sai hadisul isna asara imaman nan gaba za a yi waɗansu musulunci ba zai gushe cikin ƙarfi da izza a lokacin da waɗannan mutum goma sha biyu suka suke jagoranta al'amuran musulmi suka ce sayyidina ali ne na farko sai musulunci bai samu wannan izzan da ɗaukakan da ƙarfin a zamanin abubakar ba bai samu wannan izzan da ƙarfin da ɗaukaka a zamanin umar ba bai samu wannan izan da ƙarfin da ɗaukaka a zamanin usman ba shi kuma sayyidina ali yana raye a wannan lokacin shi kuma bai fito ya ɗaukaka musulunci ya ƙarfafa shi ba saboda yana rayuwar taƙiyya a wannan lokacin suka ci kun ga shi ma shi mai zarafi aka yi ta musulunci ya fara samun izzan da ɗaukaka ne daga su Husaini kenan Hassan zuwa ƙasa mun ji raddin da aka muka ce in dai don annabi ya ce in ma hadisin ya inganta ma don ya ce mutum goma sha biyu ai ya ce kuma za a yi munafukai goma sha biyu to su kuma duk inda dai suka ji goma sha biyu goma sha biyu sai su ce da su ake yi amma suka ki wannan fi ummati isna ashara munafiqan da al'umma ta za a yi waɗansu munafukai goma sha biyu suka ce wannan ba da su ce ba da yake babu al'amarin mulki da shugabanci a ciki sai hujja ta tara shine hadisu ana madinatul ilmi ni ne birnin ilimi wa aliyun babu aliyun shine kofa wannan muka karanta makon da ya wuce ko to sai na yau al'inzaru yau madar shine wannan shine dan uwana na khalifa na bayana fasma'u lahu wa ati'u su ne hujjojin ku rika rike su duk inda ɗan shi'a za ka ji yana muƙabala ko zai fanka masa yadda alto waɗannan su ne hujjoji musamman da suke kafa hujja da suna cewa shi ne ya fi cancanta ya zamanto khalifa sama da sayyidina abubakar da umar radiyallahu anhum ajma'i wannan shajaratu ne bani hashim bishiya ne na eh, eh, relatives relatives na ya'yan banu hashim dan ka duba su gasu nan wancan kuma shajaratu abi talib yanda suka haifi ya'yan da ya'ya da jikoki bani hashim idan ka juya shi haka littafin za ka ga ya haifi ya'ya biyu akwai abdulmuttalib akwai asadu shi abdulmuttalib shine shaiba shaibatul hamdi ana sunan shi na asali shaibatul hamdi shi kuma asad lam yu'aqib dhukuran bai haifi yaya ba ta abdul muttalib shi shaiba din nan shaibatul hamdi din abdul muttalib to ga yayan da ya haifa sune wanda aro suka zo kasa ta akwai abu talib ta hannunka na dama hannun dama can aro na dama gaba daya idan ka haura layi na biyu aro na biyu akwai abu lahab akwai alghaidaq na uku akwai kusam na hudu akwai hujan waɗanda muka karanta ɗazu akwai almuqawwim daga da muka ɗauka fa muke hagu akwai dirar akwai al'abbas akwai hamza akwai abdul ka'aba sai second to the last akwai az-zubair sai last ta can hannun hagu akwai wane ne abdullah abdullah su ne waɗancan da muka kirga kenan to kun ga shi mu ɗauko ta hagu yanzu abdullahi kan na ƙarshe nan da muka karanta yanzu kun ga bai da ɗa mu je zubairu ya haifi abdullahi kun gani ko shi kuma abdullahi wa Lamu yu'aqib bai haifi ɗa ba mu je abdul baki. kun ga lam yu'aqib bai bai haifi da ba mu je hamza sayyidina hamza ga ƴaƴan da ya haifa guda biyar akwai ya'ala akwai bakar akwai amir akwai ammara sannan shi kuma ammar wa lam yu'aqibu su fa dukkan su ba su da ƴaƴa ƴaƴan shi hudu nan ba su haifi ƴaƴa ba sai al-abbas abbas ga ƴaƴan da ya haifa nan akwai alfablu sai abdullahi sai ubaidullahi sai kusam sai abdurrahman sai Ma'abat, sai tamam sai kafir sai alhari ya'yana ya aifa abbas daya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara eh ya'ya tara sai mu je birar shi kuma lam yulad lahu ba haifan masa sai al-muqawwim lam yu'aqqil dhukuran shi bai bar ƴaƴa maza ba bai haifi maza ba sai mu je hujjal shi kuma ya haifi qurratu qurratu shi kuma dan shi bai haifi ƴaƴa ba shi kuma sai mu je qutam shi kuma mata sagiran ko ya mutu tun yana yaro shi muka fakaranta a can yanzu an kawo bishiyan ne don ka san yadda suke sai mu je al-harith shi kuma ga 'ya'yan shi wajen shida alharith ya haifi abu sufyan ya haifi rabi'a ya haifi naufal abdushams abdullah sai umayya sai mu je al-ghaidaq shi kuma la yu'aqib bai haifa bai haihu ba sai mu je abu lahab shi kuma ya haifi abdul uzza shi kuma abdul uzza din sai ya haifan masa jikoki uku akwai utubatu utaibatu mu'attib sai mu je abu talib can karshe kenan hannun dama shi ake kira Abdul manaf ko abu talib shine Abdul manaf shi kuma ya haifi 'ya'ya akwai talibun talib din shi sa ake kira shi abu talib sai asil sai ja'far sai ali sai ake ta alu aqilin alu ja'far alu aliyin to kun ga yanda wannan bishiyar banu hashim idan muka je san ta sayyidina ali shajaratu abi talib ita kuma abu talib ya haifi ƴaƴa hudu ta hannun dama akwai sayyidina ali in kayo hagu akwai talib shine ah, wanda ake alkunya da shi talib din shine abu talib sai ja'far sai aqilu bangaren sayyidina ali an haifan masa ƴaƴa nawa daya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara goma sha ɗaya sha biyu sha uku sha hudu sha biyar sha shida maza da su kamar haka akwai alhassan akwai alhussein akwai almuhsin akwai ubaidullah akwai abubakar sun ga cikin 'ya'yan ma akwai abubakar amma 'yan shi'a ba sa considering nashi saboda sun tsane shi saboda sunan abubakar ne dai ina fata an gane shi yasa za ka ga duk wanda yake da abubakar ko umar ko usman ba su zaɓe su cikin imam sun su goma sha biyun nan ba Ok. akwai al-abbas akbar abbas babba akwai usman akwai ja'far al asgar جعفر كرمي الله أكبر الله أكبر جعفر كرمي أقوي عبد الله أقوي محمد الأصغر محمد كرمي أقوي يحيى شان أقوي عون أقوي عمر أكبر عمر بابا akwai muhammadun ausat muhammadu na tsakiya in kaji muhammadu na tsakiya akwai muhammadu babba akwai muhammadu karami akwai muhammadu na tsakiya mu to su haka suke faɗa yana son muhammadun da yawa sai ya sa muhammadu babba muhammadu karami muhammadu mu kawai mu sa muhammadu awwalu muhammadu sani muhammadu salisu in an kai ashiru ni ban taɓa jin hadi asara ba ina ji yawa da aka samu sai a jero ƴaƴan shi akwai awwal akwai sani salisu rabi'u hamisu sadisu sabi'u saminu tasi'u ashiru duk waɗannan sunan su muhammadu ne eh, dukkan su muhammadu ne mutum yana so ya ya samu albarkan sunan annabi ya jera ma ƴaƴan shi duka amma ya sama wannan awwalu muhammadu na farko wannan sani muhammadu na biyu muhammadu na uku muhammadu na hudu muhammadu na biyar ban taba jin na goma sha ɗaya ba ni dai daga ashiru a ake tsayawa ina ji ina fata akwai wanda kuma za ka ga duk halifofin na akwai su a gidan shi ya sama wannan abubakar wannan umar wannan usman wannan ali wani kuma aka rasa mubashari na bil jannati dinna goman da aka musu alwishir shine zero a ƴaƴan shi gaba ɗaya kaga mai son ƴaƴa uku shi kan sai dai ya tsaya kan da Usman khalifofi amma wani duk za ka ga ya jera duk za ka ga ya jera wani da zai raka suna hayar hayya goma an ina da za ka ba zan sa wani kaza yayi a aka Allah musu albarka da haka za ka samu kun ga shi da Ali fa wannan maza ne kawai wannan maza ne okay kun ji ƴaƴan shi kenan yanzu idan ka je littafin mu na littafin shi'a al-imamiyya al-istaishiri inda suka yi listin ɗayan sayidina ali kun ga ali shine fes a nan kun ga aro ɗin ko daga alhassan shine ɗan shi babba daga husaini ɗin sai suka ki su ɗauko ƴaƴan hassan sai suka ɗauko daga tsatson ƴaƴan husaini sun yadda ali ne fes alhassan ne second a imam sun su goma sha biyu inna nan the third one shine Hussein to saura ƴaƴa nawa kenan saura mutum nawa kenan tara to duka cikin tsakon sayyidina Hussein suka ciro su saboda shi sayyidina Hussein matan da ta haifi waɗannan ɗin matan sarkin farisawa ne na Iran a lokacin da aka yi konkarin ɗinsu da yaƙi sai aka kama ƴar wannan sarkin Iran ɗin a lokacin a cikin bayi to sai sayyidina Umar ne masa yace yar babban mutum sai dai babban mutum shi kan babban dan babban mutum sai ya ga lalle yar sarkin Farisa wannan tunda an kama ta a baiwa ya kamata a bawa sayyidina Ali ita eh yar babban gida sai dan sai dan babban gida eh eh ya ba ma Hussein afwan afwan afwan ya ba wa Hussein ita ba jika manzo Allah bane to shi ma ai manzo Allah shine lida na musulmi shine shugaban musulmi tunda an kama liyar lidan farisawa to ya kamata a bawa yar shugaban musulmi shi ma dan shugaban shi ne aka ba jikan manzo Allah to su ne su kuma ƴan shi'an yana da mata ai larabawa shi Hussein din bayan wannan matan amma ganin cewa yar Farisa ne yar kasan su ne ita ta haifi 'ya'yan? to su ne ƴaƴan da suka haifa ne suka ba su imam na shi'a din to ahalul baiti da suke laɗewa da shi ahalul baitin Husaini ne ba ahalul baitin nabiyyi bane an fake da wancan ne kawai amma ahalul baiti Husain ne domin ƴar su ne ya aura ko ita ta haifi waɗannan ƴaƴan rot to me yasa ba a ɗauko cikin ƴaƴan kishiyar ita wannan ɗin ba ai shi Husaini yana da waɗansu matan da yake waɗancan tsabagen larabawa ne gaba ɗaya wannan kuma ƴar farisa ne ƴar iran to shine kawai sai suka yi restricted ɗin imam masu juya duniya da lahira Maka na gaibin nan masu sa wanda suke so a aljanna su sa wanda suke so a wuta suke suka restricted suka takaita su akan ƴaƴan ita wannan ba farisiya kawai sirrin kenan to mu je ta bangaren da makuga fi talib lam yi uka bai bai haifa ba mu je ja'far ya haifi abdullahi abdullahi ya haifi aunu aunu ya haifi waye muhammad ta yan shi abin nan sai mu je wajen aqilu shi kuma aqilu yana da ɗaya go ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara goma sha ɗaya sha biyu sha uku sha hudu mu fara da wancan akwai muslim akwai yana da ɗaya muslim ta hannun dama abdullahi al-asgar abdullahi karami ta can akwai ubaidullah akwai muhammad ta can akwai abdurrahman sana akwai hamza ta akwai ali na akwai ja'far askar ja'far karami na akwai usman eh, na akwai yazid na akwai sa'id na abu sa'id san ja'far akbar da abdullahi al-akbar ta'yan su ina fata an gane yanzu waɗannan da muka gama su a yau dalilansu guda goma nan su wajensu fa su ne nafsi nastoshi ai akwai alkur'ani ko innama waliyallahu inna waliyallahu alladhina yuqimuna akwai ayoyi illa almawaddata fil qurba ko qul la as'alukum ajran illa almawaddata fil qurba waɗannan kuma akwai hadisai waɗannan sune ne hujjojinsu da nassoshinsu da suke kafa hujja da su na alkur'ani da hadisai yanzu in Allah ubangiji ya yadda akwai falle uku da suka rage mana za mu iya ce shafi ɗaya biyu uku hudu su kuma hujjojinsu na hankali hujjojin da suke kafa suke kafa hujja da su a hankalce wancan na naso ne na alkur'ani da hadisi mun ji duk yadda aka musu rake yanzu abin da za mu karanta gobe za mu shiga cikin wannan hujjojin da suke kafa dalilansu na hankali na hankali su ne za mu ji wannan waɗancan ku riƙe waɗancan guda goma ɗin ko su ja maka aya ko su ja maka hadisi waɗannan kuma da za mu shiga gobe a hankalce ma in an ce maka a hankalce suna kawo hujjoji na hankali ne in Allah ubangiji yadda gobe za mu fara za mu ji su insha Allah tabaraka ta'ala da fata Allah ubangiji yayi wa zaman mu albarka Allah ubangiji ya sanya shi a cikin mizani amin ya rabbal alamin